الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن من اتقى الله وقاه وأزال همه وما شجاه ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله الدين نعمة عظيمة يمتن الله يمتن الله جل وعلا على من يشاء من عباده والثبات عليه من التحول أو النقصان من أصعب الأمور وأشقها إذا كان عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقال له أنس يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا قال نعم لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء ومصداقا لهذا ما ورد في التنزيل من قول الله جل وعلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب عباد الله إن هذا الخوف يعود لأمور كثيرة من أشدها إبليس عليه لعائن الله الذي يرصد ويقف للإنسان في كل سبيل ليفسد عليه دينه ويقطع علاقته مع ربه فإنه أخذ على نفسه أيمانا مغلظة كما قال في محكم التنزيل ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أن إبليس أن عرش إبليس على البحر يبعث سراياه ليفتن الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة عباد الله إن هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن التي نتحدث عنها هي أكبر المؤثرات التي تمنع صاحب الدين أن يقوم ويستقيم عليه كما أمره الله فإننا مأمورون بالاستقامة على الدين كما أمرنا كما قال الله جل وعلا لنا فاستقم كما أمرت وقال أيضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا عباد الله هذه الفتن بطبيعتها لا تميز بين الجنس والآخر ولا السن وغيره ولا البلد وغيره ففيها تمحيص القلوب لاستخراج ما فيها من الصدق والكذب وعند حلولها يسقط أقوام وينجو آخرون قال عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء أخرجه مسلم عباد الله الفتن كثيرة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم أخرجه مسلم ومن طبيعتها أنها لا تدع بيتا إلا وقد دخلت كما في المرفوع إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر أخرجه البخاري ومسلم وكل وكلما فتحت نعمة نزل معها فتنة كما في الحديث ماذا فتح الليلة من الخزائن وماذا أنزل من الفتن وكلما بعد الناس عن زمن النبوة ظهرت الفتن وازدادت وتلاطمت كما قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن أخرجه البخاري عباد الله من طبيعة هذه الفتن أنها تتوالى على العبد إلى مماته وقد يكون أو وقد تكون هذه الفتن سببا لهلاكه وقد تندرج عليه كما قال عليه الصلاة والسلام إن أمتي هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه أخرجه مسلم عباد الله إن خطر الفتن كبير من اقترب منها أخذته واختطفت ومن حام حول حماها أوقعت فهي ترمي بشرر كالقصر ولا تميز بين الكبير والصغير والمسلم والمؤمن والمحسن قال عليه الصلاة والسلام من تشرف لها استشرفته أخرجه البخاري ومسلم وذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأن من صفات هذه الفتن فتن آخر الزمان أنها تموج كموج البحر ومنها ما هو دون ذلك ومنها ما يخرج المرء من الدين كما قال عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث التي وصف الفتن فقال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أخرجه مسلم قال النووي رحمة الله عليه معلقا على هذه الأحاديث المذكورة وهذا لعظم الفتن ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب عباد الله إن للفتن في هذا الزمان صور كثيرة بل صور الفتن تفوق الحصر لكننا في هذه العجالة علنا نستعرض أهمها لأن الإشارة تكفي العاقلة من أعظمها عباد الله ترك الهداية ترك الهداية إن نزلت محنة أو انقلبت دنيا بزخرفها فتجد المسلم الغيور على دينه ينقلب على عقبيه أو يحلل لنفسه ما ما حرمه الله عليه أو يحرم على نفسه ما أحله الله اتباعا لهوى أو طمعا لدنيا قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين وإن من حكمة الله جل وعلا أن جعل بعض الناس فتنة لبعض كما قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون يقول ابن القيم رحمه الله وهذا عام في جميع الخلق امتحن بعضهم ببعض فامتحن الرسل بالمرسل إليهم والمرسل إليهم بالرسل وامتحن العلماء بالجهال والجهال بالعلماء وامتحن الأغنياء بالفقراء والفقراء بالأغنياء إن من صور الفتنة يا عباد الله الفرقة والنزاع والاختلاف والشقاق بين المسلمين أنفسهم اتباعا للهوى إننا حينما نتحدث عن هذا فإننا نتحدث عن خلاف وشقاق ونزاع لا أساس له من الصيحة لم يبنى على أصل صحيح لا على كتاب ولا على سنة ولا على إجماع ولا على نظر لمصلحة من مصالح المسلمين بما يعود عليهم بالفشل في دينهم ودنياهم وآخرتهم وقد نهينا عن ذلك فالله جل وعلا في محكم كتابه قال للمسلمين وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين يقول عن ذلك شيخ الإسلام والفتن التي يقع فيها التهاجر والتباغض والتطاعن والتلاعن ونحو ذلك هي فتن إن لم تبلغ السيف انتهى كلامه رحمه الله وإن من صور الفتن يرعاكم الله كثرة القتل في الأمة وسفك الدماء المحرمة وعن ذلك قال عليه الصلاة والسلام ويكثر الهرج كما في الصحيحين فسأل الصحابة قالوا وما الهرج يا رسول الله قال الهرج القتل أخرجه البخاري ومسلم إن لكثرة القتل يا عباد الله وسفك الدماء بلا سبب آثار مدمرة للأمة فإن ذلك يشل حركة الحياة بكل ما تحمله الكلمة من معنى قال عليه الصلاة والسلام ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل قاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول ولا يدري المقتول على أي شيء قتل على أي شيء قتل أخرجه مسلم إن من سلمت يداه عن الاعتداء على أخيه فعليه أن يحفظ ويحاب فعليه أن يحفظ ويحافظ على لسانه عن أعراض المسلمين عباد الله إن من الفتن المال فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن فتنة أمته المال وإنكم ستوافقونني الرأي على أن هذا القتل وسفك الدماء وهتك الأعراض الذي نتحدث عنه هنا وهناك كله سببه طمعا في الحصول على المال طمعا في الحصول على الأموال من دون تمييز لمصادرها أهي من حلال أم من حرام كما يضربون بذلك المثل في لغة هوسا يقولون ياك حلال ياك حلال ياك حرام إننا لا نميز عن ذلك بل إننا نسعى لجلب الحرام من جميع مصادرها وفي الجامع للترمذي يقول عليه الصلاة والسلام فتنة أمة المال لذا كان يخشى على أمته من كثرة المال كما قال عليه الصلاة والسلام ما الفقر أخشى عليكم ما الفقر أخشى عليكم ولكنني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوا فيها كما تنافس الذين من قبلكم فيها فتهلككم كما أهلكتكم وهذا الذي أخبر عنه رسول الله هو الذي نعايشه ونعيشه والله المستعان وإن من فتنة المال يا عباد الله جمعه من أي المصادر دون التمييز من حلال أو حرام قال عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء مما أخذ منه ماله أمن حلال أو من حرام أخرجه البخاري كما أن من فتنة المال البخل يا عباد الله من آتاه الله الأموال فبخل بها على أصحاب الحقوق فما استطاع أن يخرج الحقوق الواجبة فضلا عن المستحبة فهذا المال صار وبالا عليه وصار فتنة عليه وتجد أمثال هؤلاء يحقرون المساكين ويجعلون المال سببا لمعصية الله فلتتقوا الله عباد الله واستقيموا على الدين كما أمركم الله فإن الله جل وعلا أمر من استقام على الإيمان والدين بأن يختم له بالفلاح والنجاة والفوز والنجاة من النار قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون yabo da kirari sun tabbata ga Allah ya Allah kai daɗin tsira da aminci ga fayyan halitta annabin rahma manzan tsira da iyalansa da sahabbansa da waɗanda suke kwaikwayon ayyuka irin nasu har ranar tashin alkiyama ɗan uwana masallata ina wa kaina faɗa da ku baki ɗaya mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki a cikin sabgoginmu na rayuwa wannan shine sirrin fita daga cikin tsananin da muke ciki tsoron Allah shine sinadarin da yake janyo yaddar Allah a duniya da lahira ita ce wasiyar Allah ga mutanen farko da na ƙarshe shine da idan mutum ya haɗu da Allah ya haɗu da Allah a kansa to zai zauna har abada lafiya kamar yadda in ya haɗu da Allah ba a kan tsoron Allah ba to shi da kwanciyar hankali har abada bayan haka ‘yan uwana masu albarka addinin musulunci baiwa ce mai girma da Allah ta'ala yake ba da ita ga wanda ya so cikin bayansa shi yasa shekul islam ibn taimiyya Allah ya ji kansa da rahma da ya ambaci wasu fitattun masu nazari philosophers da aka yi a duniya ya ce waɗannan an ba su basira amma Allah bai tsarkake su ba utu zaka'an walam yuktau zaka'an an ba su basira da hazaƙa da hangen nesa amma Allah bai datar da su ba su daidai don haka datarwa kai musulunci ba dabarar ka bace samun kanka a gidan da mahaifanka musulmai ne ba zaɓinka ba ne ba iyawarka ba ce wata baiwa ce to duk baiwar da Allah ta'ala zai wa bawa akwai nauyi kuma a kansa ne ya kiyaye wannan baiwar saboda in Allah ya maka baiwa ka alkinta ta to dada maka yake ya wanzar da ita in ka tozarta ta ka wulakanta ta sai Allah ya kwace baiwarsa sai kai biyu babu kamar yadda irin wannan da yawa yake gudana a cikin rayuwa wannan shine sirrin da ya sa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake yawaita wata addu'a yake cewa ya Allah madaukakin sarki kai ne kake jujjuya zukata Allah tabbatar da zuciyata akan tafarkin kaɗoɗar a wani lafazin ya ce ya Allah tabbatar da zuciyata akan yi ma ɗa'a shine na Anas ɗan Malik Allah ya ƙara mai yadda ya ce ya ma'aikin Allah kana yawaita wannan addu'ar ka zo da saƙo kuma mun karɓa mun yi imani ba ma ta ba ba ma kokonto wai kana da wani haufi ne a kanmu kana jin tsoron za mu iya zamewa sai ya ce tabbas ina jiye muku tsoro saboda ita zuciya a hannun Allah maɗaukakin sarki take yana caccanja ta yadda ya ga dama idan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda aka bashi tabbas yana tsoron zamiya bayan samun tabbas to wane ne yake maganar ni da kai wannan shi ya sa ya zo a cikin alkur'ani bayan allah na kwarai suna cewa ya ubangiji kada ka zamar da zukatanmu bayan ka nufe mu da shirya Mana ka tabbatar da mu akan wannan tafarkin dodar ya allah maɗaukakin sarki kai mana baiwa ta rahma daga wurinka kai ne cikakken mai baiwa malamai suka ce tsoron zamiya bayan imani tsoron zamewa afkawa cikin bata bayan shirya, abubuwa ne dalilai ne masu tarin yawa a cikin rayuwa suke sanyawa bawa ya zame don haka mai hankali ko da yaushe yana roƙon Allah Allah ya raba tsakaninsa da duk abin da zai sa ya zame ya raba imaninsa saboda ba ka da tabbas har sai ka ga ka cika da karmar la ilaha illallah har sai mala'ika ya karɓe ranka kana kan wannan gwada ba, sannan kake da tabbas amma in ba haka ba akwai fa yasbiqu alaihi alkitab sai littafi ya rigaye shi sai ya aiki da irin aikin yan wuta kuma sai ya shiga cikin wuta don haka amma mafi barazana shine iblis da kuma rundunarsa waɗanda ake gani da waɗanda ba a gani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace saboda makirci na iblis ya sanya karagan mulkinsa akan teku a can yake haɗuwa da rundunarsa sai ya turo rundunarsa cikin bayan Allah wanda ya fi kowa matsayi a wurinsa wanda ya fi iya halakar da bayan Allah hadisin muslim ya ku ‘yan uwana musulmi fitintinu na ƙarshen zamani su ne ababen da suka fi wa mutum tasiri wurin su raba shi da imaninsu mutumin da ka san shi mutumin kirki amma sai Allah ya fitine shi ta ɓangaren dukiya wani sai Allah ya fitine shi ta ɓangaren mulki wani sai Allah ya fitine shi ta ɓangaren wani abu da yake so wani sai Allah ya fitine shi ta ɓangaren sha'awa fitintunin suna nan ba su da iyaka kada kai tsammanin hanyar da shaidan ya biya halakar da wancan ita zai biya halakar da kai shaidan yana da basira ya san weakness ɗin kowa kuma ya san hanyar da yake zo yake zuwa ya halakar da bayi don haka idan shaidan ya tashi halakarwa ba ruwansa da yaranka ba ruwansa da shekarunka ba ruwanka ba ruwansa da matsayinka a cikin rayuwa ba ruwansa da jinsinka mace ko namiji ba ruwansa da yaranka ko garinka a'a shi dai burinsa ya zai ya raba ka da imani shi yasa idan fitina ta zo da ita ne Allah ta'ala yake bambancewa tsakanin mai gaskiyar imani da wanda yake da ruwa-ruwan imani yayin da fitina ta sauka ko da a dandazon mutane ne sai ka ga mazaje suna zamewa kamar yadda za ka ga wasu ɗaiɗaiku wanda ba su da yawa su kuma Allah ta'ala yana ba su sabati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da wannan labarin yace a ƙarshen zamani za a dinga bujiro da fitintunu waɗanda suke ƙanana da manya kai ka yadda mai tabar makaba yake zaunawa ya saƙa ya zura wannan ya jera wannan ya zura wannan ya biye masa da wannan ma'ana yana nufin fitintunin ɗaya na bin ɗaya ɗaya na bin ɗaya ko da an samu numfasawa to sai a samu wata fitinar ta zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yayin da fitina ta zo duk zuciyar da ta kwankwaɗi wannan fitinar domin an siffanta zuciya tamkar sosoci. in ta haɗu da alkhairi sai ta tsotsa in ta haɗu da sharri shi ma sai ta tsotsa abin da ya fi tasiri a cikin zuciyar sai ta zamto mai wannan Ya ce duk zuciyar da ta fada cikin fitina sai ta kyamaci fitinar to sai Allah ya taimake ta sai ta guji fitinar fitinar ba za ta tafi da ita ba wadda kuma fitinar ta bata ta ƙayi ta bata sha'awa ta ce bari ta ɗan taɓa kaɗan dan ta ɗan ji daɗi sai Allah ya sallatsa fitinar a kanta sai fitinar ta mamaye zuciyar sai a ɗiga wata baƙar tsatsa sai ta mamaye zuciyar sai zuciyar ta wayi gari ba ta ƙyamar fitina ba ta ƙyamar saɓan Allah ba ta duk wata ƙazanta ba abin da ya shafe ta da ita ‘yan uwana masu albarka yayin da muke magana a kan fitintunu ba za mu iya lissafe su ba shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku gaggauta ayyukan alkhairi gabanin rayuwa ta zo ƙarshe fitintunu su yawa ta yadda fitintunu za su dinga bujiro muku kai kace wani yanki ne na duhun dare hadisun muslim Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin ɗabi'un fitintunu idan fitina ta faru ba za ta bar wani gida ba face sai ta shige shi kamar yadda ya ce ku gaggauta yin aikin alkhairi domin gashi Allah ya nuna mun da idanuna fitintinu suna sassauka a tsakankanin gidajenku kamar yadda ruwan sama yake sassauka a tsakankanin gidajenku hadisin bukhari da muslim malamai suka ce duk sanda Allah ya buɗe wa al'umma wata ni'ima to su sani cewa a tare da ita sai an jarrabe su da wata fitina wanda ya gane ya gane wanda bai gane ba bai gane ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala ya saukar da taskoki na arziki a wannan dare kamar yadda kuma ya sassaukar da fitintunu masu tarin yawa malamai suka ce duk sa'an da al'umma ta yi nisa da zamanin annabta to duk sa'an da fitintunu suka daɗa yawaita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alkiyama ba za ta tashi ba har sai an samu karancin ilimi kaga da an rasa ilimi na haƙiƙa ilimi mai amfani to jahilci zai yawaita aikin jahilci zai yawaita son zuciya zai yawaita yace sannan girgizar ƙasa za ta yawaita sannan zamani zai kusa da juna ma'ana lokaci ya dinga gudu daga safiya zuwa maraice kai ka ce wasu 'yan awanni ne idan ka gwada da lokacin baya shekarar kanta idan ka ɗauke ta sai ka kai ka ce wasu 'yan watanni ne wasu 'yan kwanaki ne har ta zo ta shuɗe ya ce sannan fitintinu za su yawaita sai bai faɗi iyakacinsu ba saboda shi Allah ta'ala kaɗai ya san iya adadin fitintunun da za shi malamai suka ce fitintunu ba za su gushe ba suna bibiyar bawa daga zuwansa wannan duniyar har ya koma ga Allah kai in bai sa'a ba ma wani a cikin fitinar zai rasa rayuwarsa wani kuma fitinar ce za ta sauka gare shi ta salwantar da dukiyarsa wani fitinar ta salwantar da mutuncinsa wani fitinar ta tarwatsa iyalansa wani fitinar ta hana shi jin daɗin rayuwa ya yi rayuwar ba daɗi kowa da irin abin da Allah ya rubuta masa wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya sanya warakar al'ummata a farkonta amma ƙarshen rayuwarta bala'o'i da musibu za su dinga samun wannan al'ummar al'amura wanda ba za su daɗaɗa musu rai ba su za su dinga faruwa ya ce idan fitina ta zo sai ka ga wadda za ta zo bayan ta tafi ta muni wadda za ta zo bayan wadda ta zo bayan ta tafi ta muni muni har muni ni mai imani zai dinga cewa watakila a wannan fitinar za mu tafi wataƙila a wannan fitinar za mu tafi sai Allah ya yaye wannan fitinar sai wata ta zo ya ce to idan lokaci na fitina ya yawaita ka yi ƙoƙari ka ƙanƙame imaninka da Allah da ranar lahira ya ce sannan ka yi ƙoƙari ka kyautata wa mutane saboda baka san ta yaya za a cika maka ba hadisin muslim ‘yan uwana masu albarka ita fitina ta ƙarshen rayuwa duk wanda ya sakaci ya fada cikinta to ba za ta saurara masa ba domin damka take tana da magana su wadda bincikar mutane take yi daga nesa ballantana kuma idan mutane ɗin sun je sun afka cikinta shi ba wanda yake kai kansa ga fitina Yayi da awar shi yana da karfin imani a'a manzon Allah da ya fi kowa imani neman tsari yake da fitina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya duk wanda ya afkar da kansa cikin fitina sai ta tafi da shi manzon Salam ya ba da labarin daga cikin fitintunin ƙarshen zamani akwai fitintunin da idan sun taso tamkar ka ce kumfar teku ne ko igiyar ruwa ce duk wanda ka samu sai ta tafi da shi ya ba da labarin munin ta ya ce ita ce irin fitinar da za ka ga mutum ya wayi gari da safe yana mumini kafin yammaci ya zama kafiri ya kai safiya yana da imani Eh, eh, eh, ya kai yammaci yana da imani kafin safiya ya zama mai kafiri abu ne mai sauƙi ya ɗauki addininsa ya miƙa domin a yi masa alkawarin duniya a ba shi mulki ko dukiya ko wani abu da yake nema na mata'in rayuwa inda zai samu mata'in rayuwa to zai iya rabuwa da kowa al'imamun nawawi ya ce wannan fa ana baka labari ne saboda munin fitintinin cewa a ɗan tsakankanin lokaci zuciyar mutum take jujjuyawa tana canjawa ‘yan uwana masu alkhairi mafi muni a wannan lokacin na fitina shine mutum ya ajiye shiriyar Allah ya ajiye imani ya ajiye nagarta ya ajiye ɗa'a, amma ya zaɓi ya yi biyayya ga shaidan a cikin abin da shi da kansa ya san Allah bai ba shi damar ya aikata ba amma saboda tunaninsa zai samu ‘yan kwabbai ko zai samu wani mulki zai samu mata'i na rayuwar duniya don haka sai ya ajiye saɓan Allah ya ajiye ɗa'ar Allah ko ma yaya take ya yadda ya bi yari mai sha kiɗa irin waɗannan su ne wanda Allah ta'ala ya bada labari a kansu a cikin alƙur'ani ya ce akwai daga cikin mutane man ya abudullaha ala harf in ya tashi bautar Allah a gefe yake bautawa Allah abin da ya masa daɗi shi yake yi abin da ko ya ga zai ci karo da son zuciyarsa sai ya kutsa masa a ƙarshen ayar Allah ya ce khasirar duniya wal akhira irin wannan ya yi asara duniya da lahira yana tafi cikin hikimar Allah maɗaukakin sarki ya sanya fitina a cikin dukiya wanda dukkan tashin tashinar da muke ciki a ƙasarmu da raguwar ƙasashe na al'ummatai da duniya baki ɗaya duka akan abin duniya ake ya za a samu abin duniya ya za a samu fawa ya za a samu faɗa a ji ta kowace hanya ko da an salwantar da rayukan waɗanda aka salwantar wannan ba komai ba ne ko da an ci mutuncin waɗanda aka ci mutunci wannan ba komai ba ne Allah ta'ala ya sanya fitina a cikin dukiya ya sanya ɓangare na al'umma su zamto fitina ga ɓangare haka kai wasu 'yan iska su tayarwa da mutane hankali Allah ya ce wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitna mun sanya sashin ku su zamto fitina ga sashi malamai suka ce wannan tsari ne ya gudana na Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya fitina a cikin bayi ya tura manzanni ya jarrabu manzannin da waɗanda ya tura gare su kamar yadda ya jarrabu su waɗanda aka tura gare su da manzannin kowanne sai an tambaye shi falanas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna sai an tambayi manzannin sai an tambayi waɗanda aka tura ga manzannin Allah ta'ala ya jarrabi malamai da jahilai ya jarrabi jahilai da malamai ya jarrabi mawadata da mabukata ya jarrabi mabukata da mawadata ya jarrabi mutanen kirki da mutanen banza ya jarrabi mutanen banza da mutanen kirki sai kaga a cikin rayuwa duk abin da Allah ya yi sai ya kawo kishiyarsa wanda zai hana ɗayan zaman lafiya haka ya tsara rayuwar ta gudana duka wannan yayi ne domin wanda yake kan gaskiya ya jajirce ya yi riko da gaskiyar ya ɗaure wa gaskiyar gindi ya yaƙi ƙarya ya watsar da ita ko yaya ku aka tallata ta yana daga cikin fitintunu rarrabuwar kan musulmi da yaƙar junansu a daidai lokacin da magabtansu dama suke so su ga ƙarshensu musulmi ɗan uwan musulmi amma ya fi ganin zai iya yin shiri da arne a kan yadda zai iya zaunawa ya sulhunta da ɗan uwansa musulmi shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa kaga wannan ƙiyayyar tsakanin musulmi da sukan juna da tsine wa juna kaɗan ne daga cikin fitintunu wanda ba haka ya kamata alaƙar musulmi ta zamto ba a junansu ‘yan uwana masu albarka yana daga cikin ficintunu shine yawaita zub da jini musamman ma jinin da Allah subhanahu wata'ala ya haramta jina nan waɗanda ba su ji ba ba su gani ba na daga mata da ƙananan yara da talakawa waɗanda suke neman lukmatul aish ɗan abin da za su kai ga bakin salati ba wai suna neman mai daɗi ba a'a kawai suna ƙoƙarin dai ko ƙaƙa a sa wani abu a bakin salati a ci gaba da rayuwa musamman a ƙasa irin wannan talakawan da aka haramta musu ilimi aka haramta musu tsaro aka haramta musu lafiya da kiwanta. aka haramta musu ƙananan abubuwa na more rayuwa to rayuwa ma ta gagare su ba su ji ba ba su gani ba kai ka ce babu wasu babu wasu gwamnatoci a cikin garuruwansu ana kashe su irin kisan kiyashi kamar yadda zaka zuba wa ƙwari magani ƙarshe bayan sun mutu ka zo ka share su sai a shiga wani labarin daban wani labarin ake ba wannan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alqiyama ba za ta tsaya ba sai kisa ya yawaita ya ambace shi da wata lugha wadda ba shahararriya ba yace wa yakthuru al sahabbai suka ce me al yace al za a yawaita kisan kiyashi ta yadda za ka ce ma wanda yake kisan sai ka rasa me ribar da zai samu a ƙarƙashin wannan kisan kamar yadda wanda aka kashe da za a dawo mai da ransa a ce mai kai aka kashe ka wallahi bai sani ba bai ci ba bai sha ba bi ayi zambin kutilat yan uwana masu albarka daga cikin manya-manyan fitintinu na ƙarshen zamani shine fitinar dukiya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yace na fi jiye muku tsoron fitinar dukiya akan fitinar talauci ma'ana yau sau da yawa Allah zai iya jarrabarka da talauci kuma ka haɗu da shi lafiya amma ba kowa Allah yake jarraba da wadata ba ya haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala lafiya shi yasa ya gaya wa sahabbai ya ce wallahi ba talauci nake jiya muku tsoro ba na ku jiya muku tsoron a yalwata muku duniya ta yadda za ku zamto kuna rigegeniya wurin tara ta kuna faɗi tashi wurin sai kun tara duniyar garin ku bi ta ku tara ta ita kuma ta ja ku ta halakar da ku kamar yadda waɗanda suka gabace ku suka yi rigegeniya wurin tara duniya ta ja su ta halakar da su kamar yadda ta halakar da su don haka ta halakar da ku kamar yadda ta halakar da su yana daga cikin fitinar dukiya Ka ga mutane suna tara dukiyar ta dukkanin hanyoyi zamba cikin aminci yaudara damfara ƙarya sata ha'inci shigo shigo ba zurfi dungushe da hanyoyi barkatai burinsa shi dai ya tara ya kai gida ya ci haramun ya ciyar da iyalinsa haramun ka gaya min ya za ya amsa addu'arsa ya za ya Allah ta'ala ya ji kansa kamar yadda yana cikin fitina ta dukiya rowa da wannan dukiyar da Allah ta'ala ya bayar ga mawadata sai ka ga yana tsoron talauci ya mance wanda ya bashi ya yi amfani da ita wurin wulaƙanta mabukata da yi musu je ka dawo wani ma mafi muni sai ya riƙe ta dama ce ta saɓan Allah iri-iri sai ya yi tafiyayya zuwa gari kaza ko ƙasa kaza sannan ya saɓa wa Allah ‘yan uwana masu albarka mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki mu dinga neman ya tsare mu daga fitintinin rayuwa wanda muka sani da wanda ba mu sani ba annabi sallallahu alaihi wa sallam a koda yaushe ya yi sallah baya sallamewa har sai ya roƙi Allah ya kare shi daga fitintunu guda hudu fitinar rayuwa da mutuwa fitinar kabari fitinar almasihu dajjal da fitinar kuma wutar jahannam ala wa sallu ibadallahi ala rasulil huda wa muallimil bashariyatil khair faqad amarakum Allah bidhalika fi kitabihi faqal إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا الوبا والبلا والفتن والمحن والزلازل والاختطاف والاغتصاب عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة قوموا إلى الصلاة رحمكم الله